الرحمن الرحيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara yi Allah godiya maɗaukakin sarki wanda ikonsa da rahama sai ba mu ikon sake haɗuwa a yau muna sha tara ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa bakin shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da yau ya eh, muna talatin ɗaya ga wata ko ɗaya ga watan turawa ɗaya ga watan biyar miladiya ta annabi isa eh, alaihi salatu wassalam shekara 2021 muna fatar allah ya muna jagora ana roƙonka ya allah ka samu yan cikin wani za ka yanta a cikin wannan wata ya allah ka gafarta mu zunuban mu ka samu zama lafiya abin da muke so gare ka na alkhairi allah ka ba mu allah kada ka wani watan da ya zuba gafarta mu na ba ya allah allah kana rafin arziki ka raba da mu ya ubangiji kuma ka sa rumunya da yawa ya Allah tallafa muna ya Allah marigayen wasu fitowa ta yi Allah ya fita musu fita mu iyayenmu fita mu yan uwanmu fita mu abokanmu da ɗiyanmu da mu baki ɗaya dukkan musulmi baki ɗaya eh, ina ganin in ba manta ba jiya an kwana aya goma sha takwas ko malam ya yi karatu ya kwana aya goma sha takwas sha tara ko to nan yanzu a tashi aya ta ashirin kenan eh na'am Allah الله Allah ya mazabura malam bismillah وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذوا يحصرونه بهتانا وَإِثْمًا مُبِينًا wato yan uwa musulmi kamar yadda aka yi karatu jiya Allah ya yi bayani yadda ya kamata ya zama takewa da ku mata da yake su maza wani bi rashin ilimi rashin wayewa shi ka sa zamantakewa take yin daɗi tsakanin mata da miji jahilci bai da kyau to ke in ki gane mijin ki gari shike to ke kada ki dambale ke yi kokari ki danga dan maintain ne ki dan taririya tai kai ya ce barkace gaba ɗaya ko ba gaskiya ba domin na za ka ga mace ta yi mijin kwanciyar hankali mijin wani irin shirin abin gana eh a wasu maza nika magana ba duka ba ko ba gaskiya ba to idan ka gane mijin ka kai to kai da adda hankali ka karance shi da kyau ka dinga yi kan ɗan ni ne har ya koma daidai ko ba gaskiya ba ka biye mai duk duk lalace gaba da to Allah ka ba mu ikon gane to nan a jahiliya suna da al'ada idan mutum ya yi gama ba ta yi mai yana son gaba da ita sai ya an shi kuɗi ne da ya ba dama in za a auren mace jahiliya sai an kashe kuɗi masu yawa makudai in yana son ya canza sai ya kawo wata sai ya an shi kudin da ya bata kudin da ya bata masu nauyi ce ta shi abu ne to shine Allah ta'ala sai ya soke wannan al'ada yace wa in aratu mustibdala zawjin makana zawjin idan kuka yi niyyar canza wata mata ba girin wata mata ma'ana wadda kuka son sun kawo wata madadinta namiji ya zama da mace ga zaman su bai bai da iya ba da hakkin Allah game da ita ko kuma ita ba ta iya raga mai domin dalili ka sa wani bi kana son mace dole ka rabu da ita saboda dai zaman ku bai yi wata kuma tana gaya ma gaskiya wani wallahi ban iya zama da ke don ban ima adalci ba ka cikin raina wallahi to saboda kaga irin wannan dole mutum ya canza ta kuma al'ada don namiji mai hankali mace ta ce mai to wani gaskiya ban iya zama da kai to shaha maka da lafiya ko ba gaskiya ba yanzu ce mace take mace in ta ce ma ba su son ka wallahi ka hankuri ɗaya ka sha bakan ka lahiya da in ka sha mu ka lahiya da abin da ya taso kai ka ja mutum ko ba gaskiya ba so shi ka sa ka yi wa mutum abu ka wahala saboda mutum ko ba gaskiya ba saboda kana so abu zai kafar saboda shi ba kana gudun zuciya ta yi in ba ka son ya za a yi ka ka wahala ka saboda shi ba ka iya ba ko ba gaskiya ba to Allah ta ba mu ikon ganewa shine su gane wata ala yace idan kuna nihin canza wata mata bagiran wata mata wa ataitum ihdahunna qindaran Allah yace kun ba dayan su dukiya mai nauyi an ce qindar anin dukiya mai nauyi don lokacin jahiliya in za a yin aure kuɗi masu yawa aka ba basuwa Allah yace fala ta'khudhu minhu shay'a kada ku amshi komai daga cikin ku ba su. kawai da shikenan alhamdulillah an riga an gama zaman shi kenan a sallame ta sai an jima Allah ya baki Allah ya baki rabon shi ma Allah ya bani rabon Allah ya ce a ta'khudunahu yanzu kuna karɓa abin nan hannunsu buhutanan saboda kiran ƙarya wa isman mubina da kuma zunubi wanda an mai girma kai yi bayyawa gare ku saboda ka duk namijin da ba mace sadaki ko ya ba ta alheri aka yi aure aka zamna daga baya rabuwa ta tuwo Allah ya ce kada ya shi komi gare ta muddin aka yi kwanciya aure aka yi zama na mutunci daga baya abin na ya ci to kai namiji abin da ka ba su ka haƙari ne ba za ka dawo kuma kwashe kuma an shi abin da ka ba su amma ina fatan gane magana saboda ka wannan aya tana karantar da mu cewa mace idan aka zama da ita ta cinye duk kayanta gabaki daya duk abin da ka bata in ko mota ka sai mata in ko gida ka sai mata in ko kujera hajji ka bata to ba ka fasawa ana batun a taimaka aure ya barkaci ba ka fasawa ko ana fasawa mutum ya biya mutu kujera ana batun goye gobe ya gobe yawwa wanga shi an mutunci in ta ce ka aba ta yi roƙon Allah ta ce Allah game da auren ga Allah ya karkato min eh, zuce mai zo gare ni don wasu ce don ko labari ka sake ce wa halan wakka wake muka ce wallahi miji ne ya kawo ni kuma mun rabu ce ce wance wallahi wanga mutum mutum mai alheri ne wallahi ku ba mai miji ka biya miki makka baki ma taho ba ya tabbatar miki sai wallahi ta kai ki kuma mai dan hada miki dama wasu abubuwa shedan na ka shigowa sai ya bata zaman sai sa zama ya gagara har yan buɗe kohawar wasu sun shigo yan banna su ƙara banna abu saboda shi yasa ga kalinki da mijinki bari bari wani mutum mutum na uku na shigowa ku bar bari wani mutum na uku na sanin abin da ake ciki don wallahi wani in ya sabi da take banna ɗizi bai gyara amma da kai sai shi duk wani da kuka toyawa tsakaninki da shi tana da saukin gyarawa bisa ga a ce wani mutum na uku ya shigo kila a ce uwaye kila a ce abokai ko a ce makwabta don yanzu ke ga misali idan aka ce makwabta sun yi rabonku da ke da mijinki sai da an ka raba ku da ke da shi yanzu labari ya bazu a wallahi mu je sai mun karba wancan da mijinta ka amma da wancan yabba la'ita ta ci kwala ta wata liƙe gawa yadda kasan kaska wallahi wata kasu ka rike mai kaga daga yan labari ya bi duk inda an ka sai sai a ce ai wallahi bala'i bala'i yi raba ita ya huta ma wallahi ya huta mafi neman Ka kaga ta nan duk abin da amma in kina daga ke sun shi cikin ɗaki duk abin da ku yi wata ke ba shi hankuri kun gane ko wata na ke shirya mai wani dan karfe su can ko da yaka zuwa ya ci ko da aka hama ya huce haka nan na aka yi bangiji Allah ya sawa Allah ta'ala ya ce wa ku ta'qudunahu وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا Allah ta'ala ya ce wa kaifa ta'khudunahu ta yaya za ku karbi wannan abin da kuka ba su ya za ka ba mace kuɗi kun yi aure kun zamna har kun yi kwanaki ko kun yi watanni ko kun yi shekaru kuma daga baya dan kuma da ku so ka shi wannan abu wa kaifa ta'khudunahu ta ya za ku karba wannan abu wa qad asba ba'dukum ila ba'd alhali sashen ku ya bungula zuwa ga sashi an hadu an yi kwanciya cikin zane guda kuma daga baya an samu matsala an rabu ku tokaci a ba kayan ka Allah ta'ala ya ce wa akhadna minkum mithaqan ghaliza su masanan sun riƙa da gare ku wato alƙawali mai kauri tun wurin ɗaurin aure an riƙe alƙawali mai ƙarfi wurin kulla auren nan an kulla shi akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi manzon Allah yace ittaqullaha fi nisa'i fa innakum akhastumuhunna bi amanatillahi manzon Allah ya faɗa cikin hadisi ku tsoron Allah game da mata saboda ku kun riƙo ya giya aurus da amana Allah wasta halul furujahunna bi kalimatillah an halatta muku farjinsu da kalmar Allah sai da aka so aka yi salatin manzo Allah ka daura auren mace duk ya mace sai an tsaya an yi salati an yi an yi addu'o'i an yi abun mutane mutane kirki sun tsaya an daura aure sannan sai kaga auren ya kudu amma da haka sai ga wasu na wasa da yake aure tana ce in ka ce ka aiko ana waɗannan iskan banza wallahi wanga wasa da yake aure na dun mata duk mace da ka gigge tsakin mijinta tana wasa da giya a wancan idan in faɗa muku ku ji ni da kyau in faɗa muku gaskiya saboda ka in kana ganin mace na gaya ma miji kalamai masu nauyi to taron da an kai ɗaura masu aure ba su mutunta waɗannan mutanen da cijawanta da ƴan uwanta duk ba su mutunta su ba inda ke mutunta su ba su gaya mijin wannan magana saboda gaya mai wannan magana shi ka gwada cewa dai kamar dai auren ya haifarinki kuma ana fata mun gane maganar saboda yanzu wanda adda ya giya auren ga hannu shi ne aka faɗa bakan magana jama'a ina fata kun fahimta to yanzu in yadda gaji ya saki gaga an samu matsala duk wancan taro da an kai ya taron banza ko bai zama ba ya zan taron banza ne shi kenan sun watse to ubangiji Allah ya sauka shi ne Ala ya ce wa kai ta'khudunahu ta yaya za ku karbi wannan abin da kun ka basu alhali sashen ku ya bungula cikin sashe mana an shiga zane guda an kwanta an saki labile saboda ka Allah ya ce wa akhadna minkum mithaqan galiza su mata sun rike alƙawli mai kauri wato daga gare ku ya ku maza saboda bai kamata ya dan kai mata walakanci ba an shi mata kaya akwai wani da ya saki mata ta sun karabu sai ya amshi maka ya akwatin da ya mata da kuma ɗan kayan da ya ce wanga ya zan koma baya kuma akwati guda ta yi wa guda tallin tal kuma budurwata. eh da tuwahin da ya mata na ko Allah ya sauka to shi ko bai gani ya yi kwanciya bisa garanta shi ko kwanciyar da ya bisa garanta ba a biya ta da tiwa da ta shi ne kama ya kwanta duk a biya ta eh da yan kudin ta ɗaya malida leda ta sami abinci sun kuma tsahi yanzu akwai wata karamar yarinya da an kawo aure yana auren ga da mutanen mu yi, karamar yarinya da an ce mata aure ta rabu da mijinta sai ta samu wani mijinta ko mai aure ta cin owa yanta wallaya wannan ka ba ta koma da ita sai ya canza mata wata an ka ce a ba shi ganin mace kuma ta ce wallaya a tun da wancan miji ya kunta su ce wallaya ta ba ta ba su zama samun mijin samu da da waka fiye a cewa la ba su zuwa sai dai a canza masu <laughs> ya ji alaƙar mako ta ce ba su zuwa da ita ta kyauta ko a sai da aka canza mata wata sai Allah kai adda iko to Allah ya samu dace da wasu yalla maɗaukakin sarki ya ce ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا سندية سوكونا آية akwai wani mutum da aka ce ma abu qais ibn al-aflat yana daga cikin salihan mutanen madina mutumin kirki ne sai zan da da yar rasu Allah ya mai cikawa sai ɗanai sai ya nemi mata ce. wadda ba ita a shi ba kun gane magana ko ku gane ba shi wanga bawan Allah da ya zan bawa yana tsiya maza to ɗanai babba sai ta nemi wadda ba uwa ce ba cikin matan baba ne kun fahimta to shi na da ya nemi faƙara sai ta ce in ni a idduka waladan ni faɗa na ɗauke ka ya za ka zo ka ce aure kake suna ni matan matar babanka ce ya ce to a yanzu haka nan aka yi dama haka nan aka yi saboda aka ni wallahi san da kake zan matar ta ce to babu komi. walakin ni ati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asta'miruhu amma ka jira kamin in zan matarka sai na ce wajen manzon Allah na mai umurnin sa in ya amince ya yadda in zan matarka shikenan in kwanda ba ma kuma in kwanda ne saboda ka jira ka jira ka ni in ce wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa atatu ta je wajen annabi fa akhbarat tabba manzon Allah labari fa anzalallahu sai Allah ya saukar da aya ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum kada ku aure abinda ku sun ka aura kada mutum ya aure matar da baba ne ya aure ta in Allah Allah ta'ala ya ce illa ma ƙarfi salafa sai abinda ya riga ya wuce baya kwa matar da an kai baya ita wannan ta riga ta wuce amma yanzu kam kada mutumin da ya sake auren matar baba ne an sa doka kai ko daɗi babu ai amma kun sa abin ban tsoro wai yanzu sai ga 'yan matasa yaro matashi yana zuwa yana zina da amare baba ne wallahi in kwarai manya cikin yara sai ka ga yaro ya shirya soyayya da amaryar baba ne musamman ta in da kunciya, sai ka ga lokuta daban-daban yana zuwa yana batanci da ita haga wannan bala'i matar babanka wannan abin ya yi muni wallahi su ko wasu mata wasu mata marasa tsoron Allah sai su dinga shiryawa da wasu ‘yan maza suna sa suna sa hijabi sai su so gidan ran da mijin ba nan yake ba namiji ya sa hijabi sai ya shigo ɗakin amaryan mutum eh kwarai da gaske an taɓa yin haka nan zamfara sai a cikin tunu duk ran da ba mai gidan ba ɗakin ta yake ba kawai sai sa hijabi sosai tana salamu alaikum sai ya shige ɗakin amurit sai su kama hira a ce suna sun suna ɓanna shi mai gina ɗauka yake a bikiyar ta su tafi ɗauka yake mashita wallahi malam ko da aka gano shi ya zama ce halak wasu ta ce a yi jamila ta <laughs> wallahi ba da aka kama yaran nan wai shi wai haka na asubanta sai daga baya dubu ta cika wallahi sai aka gane shi to abin da problem shine wata rana mata sun saba da soyayya tun suna waje yanzu ta yi aure sai suna gani ya za a yi soyayya kuma ci gaba a ga mugun abu kenan eh? kaga illar soyayya irin wannan matsalar da akwai kenan sai ga mutum ya ce ya ta ya auro yarinya ya ai love you ta daga ta saba da ai love da yan samari ka kawo ta gidanka amma hankalinka bai kwanta ba kullum su ne ma dikdiri kowa cikin gida ba ka da labari Allah ubangiji shi mana kariya da miyagun kadaruri Allah ya kare mu shi ne qur'ani sai tana so ne sunan Allah subhanahu wa ta'ala ya idarki Mm. Eh. kenan shi saurayin mm, ya yi buɗa sai a hana mai mm. kila bai da kuɗi kuma sun riga sun shafu sai a ɗauko wani mai kuɗi a bashi to sai ya samu jabi shi ku an yi mugun abu kenan a ah. kai yanzu ba a sa mata aure ai babu karamin babu bala'i ilimi da ya giya aurenka sannan shi in bai da imani ita ba ta da imani halin eh ubangiji Allah shi muna kariya waɗanda miyawan ƙaddaru ya kiransu to shi na ƙur'ani ya ce wala tanki huma na ka ba uku minan nisa'i kada ku auri abin ubannanku sun ka aura na mata illa ma tsar salafa sai abin ya riga ya wuce can baya Allah ya yahe shi innahu kana fahishatan lalle mutum ya aure matar babanai ya kasance alfasha ne wa maqatan kuma ya kasance abin kyama al'amari ne mai muni wa sa'a sabila sannan kuma ya ya munna zan hanya irin wakka sannan hanya ta yi muni a ce mutum ya aure matar babanai jama'a wannan ya daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya haramta su kuma haramci ne karhi kwarai da gaske haramci yana da karhi sosai wato mutum ya haram mutum ya ce ya kwanta da matan bawon shi wangiji Allah ya kare mu akwai malaman da ganin ko daura mata aure uban yayi shikenan kai dan ta haramta gare ka da an daura mata aure in ba ka auren ta saboda saboda masu baban ka ta zama uwa gare ka yanzu shikenan ubangiji Allah ya sauka gaba sai Allah madaukakin sarki حرمت عليكم أمهاتكم أبناؤكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناها عليكم فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما to shi na yanzu Allah ta'ala zai mana bayanin matan da aka ce haramun na mutum ya aure su akwai wasu nau'in mata goma sha hudu mutum ko ya sha aradu ba zai aure su ba musulunci ya haramta mai auren su to shi na Allah maɗaukakin sarki ce matsalaikun alaikum ummahatukum an haramta muku auren uwayenku na cikinku haramun na mutum ya aure uwa ta ta aihe shi ko ya halatta ko ga ɗabi'a ko ga mugun hali wallahi zai halatta mutum ya aure uwa amma boka yi saboda sababi a ce sai mutum ya zina da uwar ciki ne kafin bukatar nan ta biya sai ka zina da uwar cikinka ya ila illallah sallallahu alaihi wa alihi sallam ku kida ɗaya ke Allah ya ce wa banatukum da ƴaƴanku mata haramun na mutum ya aure da ya ciki ne yadda ya auka nawa kenan Allah maɗaukakin sarki ya ce wa aka sun kuma haramun na ku aure kannanku mata ba ka auren kuna fahimta ki hankuri duk da sun karatu da kuke tashi wurin ta tashi kike ki shiga da sunan ki da kun gane ko kenan kauna ya nufi kauna ha duka duk abin da kuma kauna ya shiga kauna uwa ɗaya uba ɗaya kauna da an ka haɗa uba da ita kauna da an ka haɗa uwa da ita ciki da hunka ito duk waɗanda ake su kanne kanne mata ba ka auren su ku hito ciki da kuma ka aure ta ba ku hikima ta ko akwai nonin waɗi Allah ta'ala ya ce wa an matukum da kannan babanku mutum bai auren ƙaunar baba ne ko yi zaman ta yarinya don wasu ana samun ɗiyan baya ɗiyan abin ga musulunsu ya auta da ita da babanka wasu guda babansu guda ko babansu guda ko innarsu guda da babanka ƙaunar babanka ta ba ka auren ta. nau kenan Allah ta'ala ya ce wa khalatukum da kannan uwayenku mata ƙaunar inna ba auren ta. haramun naka aure kauna innaka da ita da innaka wasu guda uban su guda ko baban su guda ko inna su guda ko nawa ne hudu kenan sai Allah ta'ala ya ce wa banatul ukh wa banatul akhi da diyan wa diyan wankata da kai da kai da babanta innaku guda babanku guda ko babanku a guda ko innaku a guda nawa ne hudu kenan shidda Allah ta'ala ya ce wa banatul ukhti da diyan ya yakka ta aihi ɗiya ba ka aurenta ya uwa ɗai uba ɗai ko uba ɗai ko uwa ɗai ba ka auren ɗaya yakka nuna hudu kenan to waɗanda ba auren saboda zumunta zumunci akwai tsakaninka da su no kenan bakwai to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ummahatukum allati arda'anakum da kuma uwaye da sun ka shayar da ku ba a sa a heka ba a masha da kai yi laraba suna al'adar na ada sai a ɗauki yaro a kai shayarwa a kai shayar da shi can wata wata mata shayar da shi suna al'adar reno akwai reno akwai shayarwa kuna ganin manzan Allah ta sallama wata shayar da shi wa kake suwai ba a sun da suwai ba da sa'un suwai batul aslami a ta shayar da shi boya ce ga kana mahaifin shi kun gane ita shayar da shi amma renoha halimta sa'adiyya kawai an kashe an kare shi laraba suna wani al'ada kuma al'ada ce mai kyau to ba ka auren uwar ta shayar da kai nono kun gane ko Nawa ke ne yanzu na hudu takwas kusan abin da ya sa laraba kai yaro shan nono wani gida akwai hikimomi da yawa da yawa da ake don da suka yi haka nan na harko dai yaro ya saba da gidan wa'ancan su yan uwansu ya zama kuma dan gidan sau da yashin shan wancan sannan bayan haka nan ya ƙara samun yan uwa da yawa kun fahimta sannan bayan haka nan uwa ta ƙara samun lafiya ita ma kun gane abinda sa aka ɗauki mutum a kai shi reno wani shi ko mutanen da a can shi ma ya saba da su ya ƙara samun yan uwa can su ku abin suka sake mutum ƙauye don ya ji larabci na ƙwarai don larabcin ƙwarai na ƙauye ya saba da wahala irin ta ƙauye ya saba da zuwa daji ko shi zuwa kai san ƙauye manzo Allah ya tashi ƙauye yana zuwa daji sannan ma wata rana sun ta daji da yare uwa ne kawai sai ga wani mutum ya zo cikin hararen kaya ya to ya kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ka da shi ya hawaye ciki ne ya ɗebo zuciya ta sai sun ka sheka sun ka sun faɗa mata to wallahi ga muhammadu can wani mutum ya ya kafa ya buɗe zuciya ta ya fashe mai ciki ko da an ka sheko ko da an ka tufa an gama ya kama hanyar zuwa gida na bai sa an ɗebe an ka ce ka ga bakin jini da a cikin zuciyarka shine rabon shedan haza hazzu shedan min wannan shine rabon shedan gare ka yanzu an ɗebe shedan bai daga wani cikin zuciyarka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya kama hanya ya dawo gida a ga wani kai faru ce a ai wannan ya tuwe buɗe zuciya ta ya ka kaza ka zaka ta tumu gani ko an ka buɗe gabanin ya warke wuri ya warke ko jini babu sai ya dawo ta gida to shi na hankalin ta tashi fitan mai sai fitan mai sai inda waye ne can birni amma da ita halima ta taho ta yi neman wanda doka ne ba samu ba muhammadu wanda ce ba mai doka ne saboda uba ne bai saboda su mata su ko suna son dan abin da in kana raunin yaro uba mai yana kai dan dame ya kai dan gishiri ya sai wani abu a ce na a ba yaro da uwaye ne in sallah ta kama yana kun gane to shi ko wanga marayi na uban bai nan saboda kenan wannan ba su samu ko su sai dauki wani ɗaro ba wannan ba to halima ta ga cewa to ayyan bai kamata kuma gida haka nan ba duk ɗan uwanta ko wasu ta samu wani ta reno ta ita ba ta samu ka ta koma hannu sake kenan ba ta ta goma shi saboda ka bar ta ɗauko dai marayan da hakan su shi ya mi ya mi ta ɗauko shi bar san wani irin alheri na Allah ya nuna shi ba su ga ta ɗauko ta sai shi jama'a yana fata sun gane maganar ta saboda haka mutum a musulunci bai auren uwarsa shayar da shi nono ba a ta aihe shi ba amma ta ba shi nono jama'a yana fata sun gane maganar ta don misali yaro a yi shi mamashi ta rasu sai a kai shi wajen mata mata ta bashi nono to amma na ga yanzu me yasa mata sai dai a dinga ba yaro madara irin haka eh ko hmm shi yasa aka hanawa to ai wasu na da halin kwari aiki mi Allah yi eh mm wannan ba zan sai a aure gidan ba shi ɗan gidan na ba su ya lallai a da an ce suna yakan da suna yakan to amma ai sha guda ko biyu bai haramtawa ai malamai sun ce sha guda ko biyu bai haramtawa sai an kawo shi akalla na so biyar a kawo kuma sai ya sha ya koshuwa ba tsutsa guda ko tsutsa biyu ba a'a ba shi da aka magana ina fata kun gane saboda ka taimako na za a yi kun kun san illa madaran nan kun san ita madaran nan hauki yawanci dabbobi ta ha sai ga yaro ya tashi da hankalin dabbobi kun gane magana ta kawo gane shi yasa wallahi ki bashi ki bashi nono ke sha ki tashi da halin irin naki hankali ne kwance ya yi ku dinga bashi mata wasu ma wallahi ga ta da haihuwar ta ga tana lahiyar ta tana iya ba da nonon da ta ba su amma ba ta ba su su malamai sun ce tsan nonon na wallahi bai kawo illa ga mace ko kaɗan bai da matsala gare ta inda tana ci tana koshi abinda matsala samuwa ke kina a samuwa ya za a yi ke baki wani nono saboda Allah kun zan a samuwa ko sun ce yunwa a samuwa ba ki koshi ba ya za a yi bayar nono yaro nono ka ba yaran ka nono ya sha ya koshi zai yi karhi wallahi bayan za su yi karhi sannan kuma ruwan sama ko an dirga mai kashe ruwan sama ko yin ba su ne sai jiki ne kama su rafi da yin faɗa mu yaran da suka sha suka koshi da uwayensu kun gane in sun ka daji ko ruwan sama an ka ba su ruwan kankara ko yi ba su yi kun gane ko yi ba su saboda jikin ya riga ya ginu sai na karami kun gane ko ka a ba yaro ya shayar ko shi yasa ka cewa su su auta sun sha wanda ya tsarwake saboda ka wanda auta ya sha wanda ya riga ya kace saboda ka bai jikin kwarai wannan faɗin mutane ɗaya da ba hakan na ba ubangiji Allah ya sawa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa umma a na kuma aka wata min raba da yan uwanku na shayarwa kai an kawo ka ita ma an kawo ta uwa ga ta shayar da ku nono ba ta ahe ku ba shi wancan an ɗauko ya gabar so ga ɗauko ta yamma kowa uwa sai daban sai an ka shayar da kuma shayar da ku nono to shi kin babu bai tsakanin da kun sha nono guda shi yasa wata rana a makka wani mutum ya yi wata amarya yana ji da an gancin ta sai ga wasu tsohuwa ta taho ta sallamu salamu alaikum ko su ta iske amarya da ango ana ta sashi <laughs> a kaiwa ne ce in eh, aizun na shayar da ku da kai da matakar to in eh, sai murar ta koma ciki hankali ne ya tashi ga kuɗin gada ya kashe na auren ga ya samu mata wanda hankali ya daidaita ana zama lahiya lahiya ana masha sai ga gama ga ta shigo a yi sai ya kama abin hawa ne ya kama sai madina ya ce a nabi sallallahu ya rasulullah ga abin da ya faru na yi aure sai ga tsohon ta shayar da mummu duka inda da ta sai manzon Allah ya ce to yaya za ka yi ta riga ta hauki inda zai ta faɗi ba kila inda Allah kashe tsohon nan ta mutu shi ke nan ku tunda Allah ya kawo ta yanzu suna a a shi ke nan yanzu an yanka ta tashi la ilaha illallah shi ke nan yanzu aure ya mutu automatic ko saki babu kauna ta yanzu kauna shi ta yanzu shi ke nan sai a kwashe kaya sai ta biɗi wani shi ta bit wata eh an ka samu ɗiya ba shakuna ba ɗiyan uwayensu na ɗiyan uwayensu na ɗiyan ƙwarai na illa kawai shi matsala ta an ka samu ba a sani ba kun fahimta shi yasa ka san in za a aure a bincika ai bincike na ƙwarai ko ba gaskiya ba ai bincike na ƙwarai kada mutum ya sai ya ɗauki matar da haramun na ya aure ta shine qur'ani Allah madaukakin sarki yace wa akhawatukum min ar da yan uwanku na shayarwa kaunar ka shayarwa kun sha nono guda da ita sai Allah madaukakin sarki yace wa ummahatu nisaikum da uwayen matan mutum bai a uwan mata kai jama'a kun gane magana ta mutum bai a uwan mata kai amma yana auren kaunar ta akwai aure ta kun gane magana ko ba gane ba eh eh kauna uwar eh hada su an bai wuri guda umma hatu nisa'ikum uwayen matan uwar ta ihimam ta ihimata ka ita abba ka aure ana waye ta kuwa a bai hade su bai ga mai suri guda an ka magana in gura ta shigo ta gura ta yawwa to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce wa raba'ibukum da agololinku Allah fi fi hujurikum wanda a cikin ɗakunan ya hanka ce agola ana nihin matar da ta zo da ɗiya gidanka ɗiyar ta girma haramun naka aure ɗiyar nan kai tun daga uwarsa cikin gida kun gane Allah ti fi hujurikum wa'annan a cikin ɗakunan Allah ta'ala ya ce min nisa'ikum allati dakhaltum biha daga mazan da kai kwanciya da su kenan uwarta kai kwanciya da ita haramun naka aure iyaye kuma yanzu ina fata kun fahimta sai qur'ani ya ce fa in lam takunu dakhaltum bihinna in ba ku kasance kun yi kwanciya da uwayen ba kenan ko da an karama aure da uwat ba ku san tana da yawar da abudurwa ba sai bayan daura aure da uwat marice yayi ta tura diyarta yana ganin yan budurwa sai ce na ki samu garin yarinya ta wala biya ta yi to kaka an kai haka baki faɗa yin to gaskiya haka nan na ko da haka wa wurin kira jin kira ba ha ganin ta shi ba ta nan tana karatu sai to ni dai gaskiya in san samu na dai in su a samu dai eh a yarinyar ya kai kace a to an ya kohi min in aurar da ita bai kohi min hutawa ba shi kenan sai a juya ga ɗiyar shi kenan jama'a ina fata kun gane magana eh wacce ba ta yadda to kun ji wannan gundarin bakin qur'ani abinda qur'ani ya ce kenan Allah ya ce in ba ku kwanciya da uwayen ba to ɗiyansu ya rasu auri uwa ɗiyansu shi kenan ta kuma uwa yanzu da an shirya da ita za aure ta an yi auren an gama ta yanzu ga ɗiyarta kuma sai ci ɗiyarta ya kaso shi kenan shi kenan ta kuma to Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'in lam ta kuma da haltun bihinna la junaha alaikum sai Allah ta'ala ya ce wa halailu abna'ikum kuma haramun ne ku auri matan ɗiyanku hala'ila ne masoyiyar ɗanka wadda ya aura ya mata ta yi jima kun gane magana ta mutum bai auren mata ɗanai allazi na min kun ɗin da na cikin ɗiyan tsazon ku babban ɗan riko ɗan riko in ya aure mata kana son kana ya aurata amma dai ɗan da ya zan naka na ya aure mata ba ka aurenta sai subhanahu wata'ala ya ce wa an tajma'u bainal ukhtayn kuma haramun na kuwa tsakanin yan biyu mutum ya rasu da wasu gaba ɗaya mata ne na ku yara kauna duka Allah ya ce a wa an tajma'u bainal ukhtayn haramun ne kuwa tsakanin wato yan uwa guda biyu kun fahimta amma ya halatta mutum ya aure yawa ya haɗa da ya kani don matan shi kun fahimta sai mutum ya aure tsiyawa kuma da game su ba ubansu guda ba osu guda ba illa ubannansu na adda kun fahimta suna adda alaka saboda ka mutum bai a tsakanin hassana da Fasai da matsalin masai shi ko da mulki ma'ana ba ka zuwa ka suwa ka suwa hassana da wasai ko ya da ƙauna ka to kana kwanciyar su matsayin bayan ka ba ka yi haka sai dai ka zaɓi guda cikin su ka rike ita kuma guda ta zama matsayin boye kaɗai ne ma hidima gidanka hawa wadda hakan shara ita ma ina fata ku gane magana shi na ƙwararren ya ce illa ma ƙarsar sai abin da ya riga wuce baya can kan lokacin jahiliya an yi shirin kwamata la'irin waka to duk shi ƙwararren ka soke wa'yan sa'uwa na jahiliya saboda ba su da kyau sai Allah ta'ala ya ce inna Allah kana gafura Lallai Allah ya kasance gafura mai gafara rahiman kuma Allah ya kasance mai rahama kuna kira sana na banka muku lissafa yanzu nawa aka ba sha nawa a ko sai mun lisa ba sha hudu to ga wata kun san da mun ka tsaya da daga bakin wabanatul ukhti wabanatul ukhti daga bakin nan mun ka ce bakwai wa ummahatukum allati arda'anakum taqas wa akhwatukum min ar-rada'ati tara wa ummahatu wa ummahatu nisa'ikum goma wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna sha sana wa halailu abna'ikum wa an tajma'u bayna al-ukhtayn sha uku sai ce wal musnatu min nisa da matan aure mata aure mutum bai aure mata aure me ya giya aure bai auranta mana ba yan aure bisa aure nawa kenan sha hudu kenan to sunna ta ƙara wasu mata guda biyu aljam'u bayan mar'ati wa ammatiha mutum ya haɗe tsakanin mace da ƙaunar babanta kun gane aljam'u bainal ma'ati wa ammatiha tsakanin mutum ya auri mace kuma ya auri kaunar babanta ya hada su ba a yi haka na sha shidda ne da khalatiha kaunar innata ya hada su ba a yi haka sha shidda ke nan mutum bai auren mace ya auri wata kuma kaunar babanta ya hada su ko ya auri mace ya auri wata kaunar innata ya hada su bai haka jama'a muna ganewa to duk waɗanda dokoki na ƙwar'ani ce to in ban da waɗanda matan da an ka faɗa to duk wanda ka samu kana yin aurenta an ɗaya sha shidda cikin mata ba ka aurensu amma duk sauransu kana yin aure amma akwai wasu mata su ku haramu na aure su na farko akwai maznanciya za mu karanta duk wata zan ba ta kamun kanta haramun na mutum ya aure ta don mi saboda da sauki da ya ɗauko mai ɗan wani gida ta kawo wani gida ya dan bejin magana uban ya yi suna ga ɗan ba ɗan shi na ba da shi yasa bai yi mai addu'a bai ganin tausayi ne sannan kuma bai ganin daraja ce balma yana iya shiga da kai ne a kashe shi don akwai masu ganin cewa in ka ga yaro ya mari uba ne ko ya sa ici ya bige uba ne da wahala ya zan jini ne na da wuya to bale har ya shiga a ce a kashe mutum jama'a ya fata gane zan gane ka to duk matar da ba ta iya samun kanta sun fi ta iya yana gani da ga kan mutane ana samun zai da shi mata aure ma ya kasu akwai wasu kalwannai mata nan cikin garin ka wanda in kana so sai ka kira waya ce ta wace ka kaso sai a ce mata aure ya kaso ko kuma budurwa ko ko ba zawa haka su sai a shi mata aure ya kaso saboda ya san ko ciki ta yi bai da matsala eh sannan kuma ba ta da mai mai aka shima s sida mm. an zama kenan mm. aids kenan ubangiji allah ya kare mu to almuhim dai akwai wa'anda a fasa kan mutane haka nan tabi'a su kenan muna fata ubangiji allah ya muna kariya allah ka shirya da mu ka samu gane muna ya kara aya guda kuma tsayan hmm? to kwanan amma akwai cikin san gaba matan aure su a cikin na sha da qur'ani ya kawo anan haramun na mutum ya aure su al-muhsanat katangaggun mata waɗanda a cikin igiya aure da an samu ce giya aure shi ke ne babu babu magana wani ya tsoye da ita kuma to idan hukuncin matar da aka shiga da wani kashe aure ta wani aure ta eh yawa kana ganin sai da zai shirya ki kashe auren ki inda yawa na ni wallahi zan biya miki komi zai miki komi har maka ina kai ki amma kawai ki shirya ki kashe auren nan da shi yake dawo mai aure tare. a ga mugun abokin Ko kawai ɗabi'a su ba ta da kyau kuma daga cikin abin da kawo ka nan yawan shigo abokai cikin gida kina cikin jikinki ku bari mu faɗa muku gaskiya ku ji ni wallahi wasu ku aboki na ka shigo ba ta isa hijabi saboda ni eh abokin mijinki ya shigo gida sa hijabi in shi ba kauye na ke ba Allah ai wannan ma mi za ki dauko wanda inda shi ba a na ba eh eh shi a a mai gida ba kai shi ba a ba a gudana ba ko ba gaskiya ba bayan sa hijabi na mutunci na ka kariya don wasu maza wallahi in sun ka shigo gidan ba wai gidan nasu ka bibi ba a'a abin da ya suna suna kallon suna kallon yadda mu'amala ki take da kai wanki yake suna suna kallon ki suna sun tsara miki ido to di ba haka kwarai da gaske wata magana gaskiya na sai da ji abokin miji ya cika amma da wani kira ne halami eh eh ko a ce ko a ce ka ce samu lafiya ma da wani ki samu lafiya to mi wane sannan lahin na. lahinki na ke ai in shi ba kawai na shigo da gida to ke ba kawai ya ba ki sa jarinki saboda ka abinda aka so ga mutum shi kokari wala ya mutum ya kama kai in mutum ya faɗo ma irin shi kafa da rage da kuwa jami rukun jami'in ka sa shi lahewa na ka shigo kuma salama babu haka eh za ki ba ta kuma min salama wallahi ku mata an jarabe ku lokaci ku da hilin ba suke jikin akwai abin larawa su san mafatin wuraren fitina ya su mafatin mar'a ko wuraren da in namiji ya gani ko kina mata aure sai ɗauki sai ɗauki hankali shi wannan wayannan wuraren mijin ki ɗaya kamata ya gansu ko mijin ki ɗaya kamata ya ganki haka nan hada almajirin gidan da kamata ke tuwa haka su ganki ba a am telling saboda ku wani bi mata kuna sakaci sakaci sakaci na rafi da Allah su waɗannan yaran da kuka gani in suka girma za su dinga tunuwa da wannan abu sannan wasu in suka kuma labari za su dinga yi ka amma dai wancan kuma da mutsa gare ta ba ka tun daga na ayi mugun abu kwarai tana sai waɗa hana waɗa abokai yana ba labari الله ده شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ بعد المضفة إن شاء الله قريبا على فترة الأخير أيضا لكم تنظر في الشقاء اليوم يقمى به إن شاء الله من في الله فزاد لكم يبعد خيرا من وضع الله سبحانه وتعالى كفضاء الكلام ألا يقام يكون طبق أوا ونقول لكم أتمنى وضع الله إذا فتح مال ممكن شيء تأكيد كم كان مطبق نعم عليكم السلام